rasa ta yaya za na kalle ka da idaniya ha ha na lafiya rashin sani na san ana barin wani halaka don kunya na yi laifi aboki na haka ya fi mani na rasa ta yaya za na kalle ka da idaniya

ƙoƙarin kira shi ne na yi mistake na kira ki sai kuma ban katse ba na ce ke ɗin mama gaisa wallahi jamilu ba komai ba komai baka dame ni ba san ko kaɗan wallahi ai kiran naka ma ya yi daidai don na ji daɗin kiran naka sosai ni ma ina ta tunanin na ce kwana biyu jamilu shiru na ji daɗi da na zama ni ne silar saki farin ciki a wannan lokacin kwana lafiya sai da safe Sai an jima Jamilu. Kai, ya fa kashe. Na gode Allah, mafarkin nan ba gaskiya ba ne. Kai, to, amma ina ganin dai Jamilu. Ko shi ma yana so na ya kasa gaya min? To, tunda ya kasa ni in gaya mishi mana. Bari rubuta mishi text tunda ya kasa. ina gaba tax ya kamata in masa ba so ashe tamkar harbin kibiya yake shiga zuciya ke nata in yi samsam ya sassauci ga fure hannu na wuri, karɓa don na bar kunci sarki ma min lani yasa na kasa barci in ji kai nisa daga inda nake zan shiga maraici don kuso ya kebi ba wallahi kebi ya dan shigo nan mun zauna da ya dan akwati kuma ta yi yawa ban sani ba ma zai iya kai mutan gidan ko ba da ke gare ba ne sai kai mutanen nan ba kwa rabo da abun nan ba ba na so da hana shi amma jikina nake ji duk ba wani kwali da baki da ya kamata ba a ce ba wannan abubuwan da muke ba an dan wasar ba wallahi muna so mu dakata amma abin ya ya ya ci tuna ya san rai ne yanzu kuma an ce rayuwa dan taba ki taba karatu a hankali a hankali sai ya gane no girma muke yi ba, ya kamata a ce mun ƙara hankali mun saka wani wannan amma lokaci yayi za mu daina insha Allah shi yayi mu baki da sa daga inda nake zan shiga maraici don ku soyayya hello hello hajiya am musa um, da Allah ka san gidan Jamilu na sani hajiya to da Allah yanzu yanzu nan ka zo zaka kai ni to ba kuma hajiya ga nan zuwa yanzu Ina kwana mama? Lafiya kalan Ina gajiya. Lafiya ƙalau. Sannu. Yawa sannu. Sai dai kuma ban sai da fuskar ba. <laughs> Um, ni ce Hajiya Binta. Ina zama a nan unguwar lambu. Um, Jamilu bai miki bayani ba? A'a. Wata rana na je nan kanti sayayya. So, 'yan daba suka so su keta min haddi. Amma da ikon Allah sai Jamilu ya zo ya yi taimako. nan da na kira 'yan sanda suka zo to gaskiya na ji daɗi sosai shi yasa na ga ya kamata in zo har gida nuna farin ciki na Allah sarki wai mai hajiya take nufi ne kadai a ce san jamilu take yi ai an dai haka ne lalle akwai matsala ba zan yarda na zama bawan matarsa ba

ga man nan ga man nan an ajiye shi daga nan ajiya ina kwana baba lafiya lau lafiya kalau madalla san da zuwa baba dama na zo ne in gaishe ku in kuma yi godiya akan abin da jamila ya yi a hajiya ba ku mai wannan ai ba ku mai ai duk abin da kuke ina daga ciki ina jin ku hajiya yaro ai na kowa ne wannan babu kuma wanda ya san darajar babba shi yake girma babba haka ne baba wannan babu komai wallahi ba komai mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi komai baba ai hakuri da wannan ba komai ki ji da hakurin mamu wannan dan ya isa <laughs> eh ba komai mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi madalla a gaida gida eh a gaida gida madalla to madalla masha Allah Allah ya rufe asiri. Hajiya zan bar ku zan tafi gida. To za ki koma? Eh. Madalla an gode. Madalla Allah ya buya. A gaida Jamilu. Mun mm, Zai ji insha Allah. Jaju mun ga abin arziki shi ne dawa na ce bari na zo na yi godiya allah ya saka da alkhairi haba jamilu ai ba komai iyayenka ai tamkar iyaye na ne Iko allah ce na gode sosai dai dole na yi godiya wannan ma ta tsaraba ce da na je shopping na gani na ga zai dace da kashi ne na sai maka sai dai ba yawa Allah ya ji wannan dinni kadai. karka ka mun godiya kuma, ba na son godiya. kai Allah ya saka da alkhairi hajjaji na gode sosai ya ce maka ba na son godiya to idan ban yi godiya wa me zan yi tsakanin mu babu godiya jamilu me zan ce yanzu kawai wani abu ne banda godiya oke to shi ke <laughs> jamilu na so ashe tamkar harbin kibiya yake shiga zuciya Tabbas soyayya da nake wa Jamilu soyayya ce ta gaskiya. Saboda kullum soyayyarsa ƙara hauhawa take a cikin zuciyata. Idan ban fito fili na wa Jamilu ina son sa ba, to ina gab da kamuwa da ciwon zuciya. Don haka ya zama dole in gaya wa Jamilu ina son sa. Saboda idan ban faɗa masa ba, zuciyata ba za ta taɓa samun sukuni ba. harbin kibiya iki shiga zuciya wanda nata in yi samsam baya sassauci ga fure hannu na da daure karɓa don na bar kunci sarki ya yi min lani ya sa na kasa barci Halo? a Hajjaju, an lafiya? Jamil, an wuni. Alau, ya kake? wallahi jamilu dama sau nake in ga in roƙe ka in baka komai ko za mu yi haɗuwa an jima kaɗan. a jaji kenan aikin aikin fi ƙarfin haka a waje duk abin da nake yi ma zan iya bari domin domin ki. to zan yi maka taxi yanzu inda za mu haɗu sai ka shirya mu haɗu yanzu da allah nan kamar da minti goma haka. ok to ba damuwa jaji insha allah. na gode komai zan sai da ke rayuwa ta na dauna baki ashe su da daɗi in ka dace da mai san ka gani na nishaɗi so ya sami ni kamar hauka jamilu ka san dalilin da ya sami ce ka zo a gaskiya ban sani ba sai kin fada Wallahi Jamilu ɗabi'unka da tarbiyyarka da mu'amalarka da kalamanka su ne suka yi zabarin sace min zuciya. Shi yasa na ga sai na kira ka na gaya maka abin da yake cikin zuciyata. Wallahi Jamilu ina son ka. Ka amince da soyayyata. Idan na ce kuma ban amince ba me zai faru? To lallai ku zuciyata ba za ta iya jurar rashin amincewa da kai ba. Zan iya shiga wani yanayi wanda babu wanda zai iya fitar da ni daga cikin wannan yanayin in ba kai ba ajiya kenan yanzu a tunaninki akwai ɗa namijin da zai ganki ya ce baya son ki banda abinki hajiya kin haɗa komai na jinsi da ba wani ɗa namiji da zai ganki ya ce baya son ki kuma ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana yin aure ne domin abubuwa guda huɗu. kyau dukiya nasaba tare da addini amma kuma sai annabi ya hore mu da mu karkata ga mafi addini wanda ni kuma ina ganin hajiya kin haɗa dukkanin wannan abubuwan guda hudu shi yasa zuciyata tuntuni ta amince ta baki duk inda kike so ki zaba ki zauna a cikinta <laughs> jamilu na gode sosai insha Allah za ka sha mamaki zan baka kulawar da baka taba tsammani ba daga gare ni dan Allah na gode sosai ne ashe ta makar harbin kibiya yake shiga zuciya na ta inye sama wannan ai banza ne yanzu duk yan matan da suke garin nan ka rasa wacce za ka so sai wannan tsofuwa to bari ka ji wallahi matukar ina raye ba zan taba bari ka aure ta ba amma mama menene illar soyayyar mu tunda addinance hakan ba haramun bane ko addini bai haranta ba kar ka kuskura ka ƙara kawo min ta to wai da mai jamilu ya fi ni ne har hajiya ta za ta tsanduma cikin sansa haka to amma dai tun da abin da bai bayyana ba ni ma zan gwada sa'ata kuma na san za ta amince hajiya gani a ah. waye kira ka hajiya sai na ji kamar kin ce musa musa musa kawai sai ka zo kai min tsari ni yaushe na kira ka wallahi hajiya kiran ne nake jin sa a kunne na Musa Musa Musa. So ni ban kira ka waje ka. Anya Musa kana ma da hankali kuwa. Haka kawai sai ka ji ana kiran ka to ni ban kira ka ba. Hajiya. Hajiya da da zai yi da mun danyo ta 'yar magana ai Hajiya. To ina saurara. hajiya hajiya na ce wai da zai yiwu ai da mun yi an daidaita kanmu saboda mai tuwon daka da kai da kai musa kana da hankali kuwa ni sa'a ka ce ko ce maka aka yi neman miji nake a kasuwa ce maka aka yi neman miji nake ruwa a jallo wallahi ka fita ido na na rufe kana gab da rasar aikinka na musa bace ka ban wuri anya ko Musa kai anya kana da hankali baka samu wani matsala kwakwalwarka ba? Wallahi hajiya lafiya ta kai. Kawai dai hajiya kin gaza gane. Da Allah saurara. Fita fita fita gaban wuri. Me zan da kai wani gaja da kai. A ɗauri kashi ko a ɓata igiya. Ni sa'ar ka ce? Hajiya. Hajiya baki fahimci abin da nake nufi ba. Hajiya ko ni yanzu ina da kika gani ni ma fa yaro ne. Idan na samu garan bawul gaunaki Wallahi na fi Jamilu sai na fi Jamilu komai. Sai na fi shi kyau. hina fishi diri ajiya kuma iya wankan ma hina fishi wallahi rashin sani ya sanya da na sani